Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. rashin nasarar martanin da ukraine ta yi akan sojojin rasha da ke samun ci gaba cikin sauri bai haifar da fargaba tsakanin manyan jami'an sojojin amurka ba jami'an ukraine sun bayyana bacin ransu a 'yan kwanakin nan inda suka yi kira ga washington da sauran kasashen yamma da su samar mata da karin makamai masu linzami da za su taimaka wa dakarun tsaron su dakile ayyukan kasar rasha da kuma ba da damar sojojin ukraine su kwato wasu yankuna sai dai jama'a amurka suna da kwarin gwiwa cewa harin na ukraine zai yi tasiri ko da zai dauki makonni shida zuwa takwas kafin sojojin ukraine din su samu karin nasarori masu yawa yakin kan takarda da yakin gaske sun bambanta babban kwamandan sojojin amurka kuma shugaban hafsan hafsoshin sojojin amurka janar mark mele yana fadawa masu sauraro a washington a jiya juma'a akalla mutane 48 ne suka mutu a lokacin da wata babbar mota ta afka wasu motoci da masu tafiya a kafa a wata mahadar jama'a da ke yammacin kasar kenya a jiya juma'a in ji 'yan sanda hotunan talabijin sun nuna irin barnan da aka yi a wurin da hatsarin ya afku tare da tarkacen kananan bas bas da kuma motar da ta kife a yayin da masu aikin ceto ke neman mutane da ake fargabar sun makale ya zuwa yanzu za mu iya tabbatar da mutuwar mutane 48 kuma muna zaton mutum ɗaya ko biyu sun makale a ƙarƙashin motar kwamandan 'yan sandan yankin geoffrey mayek ya shaida wa kamfanin dillancin labaran faransa na afp bayan hadarin da ya faru akan babbar hanyar da ke tsakanin garuruwan karecho da nakuru ya ce wasu mutane talatin kuma sun samu munanan raunuka an garzaya da su asibitoci daban-daban yana mai cewa adadin waɗanda suka mutun ka iya ƙaruwa. wakilin amurka na musamman akan iran robert male yana hutu yayin da ake ci gaba da duban rahoton bayanan tsaronsa amma fadar white house ta shaida wa murya amurka a jiya juma'a cewa babu wani sauyi a tsarin gwamnatin amurka kan jamhuriyar musulunci ta iran john kirby mai kula da dabarun sadarwa na kwamitin tsaron ƙasa a fadar white house ya yi jawabi kan lamarin a matsayin martani ga wata tambaya da sashen farisa na murya amurka ya yi zan gaya muku cewa babu wani abin da ya canza game da ci gaba da tsarin da muke bi game da iran ko akan burinsu na nukuliya ko goyon bayan su ga cibiyoyin 'yan ta'adda ko su ga jigilar ruwa ko kuma goyon baya da suke baiwa rasha na makaman nukuliya a yakin da suke yi a ukraine in ji shi a ranar juma'a da ta gabata ne amurka ta yi amfani da jiragen yaki mai tarwatsa makaman nukuliya zuwa yankin ruwan koriya a wani sabon bajimta da ta yi akan koriya ta arewa kwanaki kalilan bayan da koriya ta arewa, ta yi gagarumin gangamin kin amurka a babban birninta sanarwar da ma'aikatar tsaron koriya ta kudu ta fitar ta ce an yi amfani da jiragen sama samfurin b-52 masu cin dogon zango cikin atisayin haɗin gwiwar amurka da koriya ta kudu a yankin ruwan koriya tashi sama na jiragen masu bama-bamai shine na baya-bayan na a cikin jerin kadarori na wucin gadi da amurka ta tura zuwa koriya ta kudu a matsayin martani ga ayyukan koriya ta arewa na faɗaɗa makaman nukuliyar ta makonni biyu da suka gabata amurka ta tura wani jirgin ruwa mai amfani da makamashin nukuliya wanda zai iya daukar makamai masu linzami samfurin tomahawk kusan 150 zuwa ruwan koriya ta kudu a karin farko cikin shekaru shida zuwan jirgin na uss michigan ya zo ne kwana guda bayan da koriya ta arewa ta sake yin wani gwajin makami mai linzami don nuna rashin amincewa da atisayi da amurka da koriya ta kudu suka yi a baya wanda take kallo a matsayin wani shiri kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu leƙa yankin shimfiɗa da ke yankin ƙaramar kumar jibiya domin jin irin yadda jama'ar wannan yanki ke fama da ƙalubalen tsaro a halin yanzu. Toma jihar katsina dai ba bakuwa ba ce wurin fuskantar kalubalen tsaro ta kusan kowane bangare na jihar musamman kan iyaka da suke da jihohin zamfara da kuma sauran makwabta irin su yankin jibiya da ke makwabtaka da jamhuriyar niger akan haka wani dan asalin yankin muntari tbo ya yi tattaki takanas ta katsina har nan birnin abuja inda ya zo ofis ɗinmu don bayyana irin ƙorafe-ƙorafen da suke da shi Abokin aikina Nasiru Adamu Yane Kaya ya tattauna da Malam Muntari. Sunana Muntari TBO kamar yadda aka sani ko kwamarar Muntari TBO. Ni mutumin garin Shimfiɗa ne da ke cikin ƙaramar hukumar Jibiya. To abin da ke tafa da ni wannan gidan rediyo mai albarka kamar yadda ka zo ka ga abubuwan da suka faru kuma lokacin da suka faru ka san abin da ya faru to kuma har yanzu kaga baka ga wani ci gaba ba na a zo a gani to gaskiyan magana gwamnatin tarayya sai ta hango abin da ke faruwa arewa maso yamma musamman halin da mutane suke ciki ga damana ta kusa ga ba abincin da za a ci ga shi yanzu idan ma allah ya kawo saukin tsaron kamar yadda muke gana alamu yanzu to ta yaya za a yi noma musamman irin garin shimfiɗa wanda shi gari ne wanda wani lokaci da ya wuce a sanin ku ne 'yan jarida sojojin da ke garin shekara takwas wannan ah, brigade kumanda na wannan yanki ya ba yi wa zuroyin waɗannan sojojin gabaki ɗaya wannan ce ta sa mutanen shimfiɗa suka roƙe suka bar su daga su sai kayan sawa aka kwashe dukiyoyinsu hatta kwanan garin shimfiɗa sai da aka kware shi daga baya gwamnatin jiha ta yi bakin kokarinta aka zo aka buga wasu kwanan ina da tabbatar maka yanzu mutanen shihida kashi talatin ba su dawo ba wasu na nijar wasu na jibiya saboda har yanzu ba su gamsu ba da yadda abubuwan suke to ni kiran da nake ga gwamnatin tarayya musamman mutanen shaguda a taimaka musu da abinci da kuma kayan ayyukan noma don ina tabbatar maka yanzu idan aka yi ruwan shuka a shimfiɗa babu wani abin da za ka sara ka shuka ba su da wani abin da za su shuka to idan aka yi ruwan nan ba a masu wannan tallafin ba ina tabbatar maka irin wannan da yake janyowa wasu daga cikin mutane su koma cikin baraya saboda ba su da wata makoma. Eh, ci biyu faɗa mana girman wannan ƙauye ku na shimfiɗa. To alhamdulillah shi wannan gari gari ne wanda ke ɗauke da ɗimbin jama'a. Yana ɗaya daga cikin garin da ya fi kowane gari jama'a idan ka hidda jibiya da magama. don akalla akwai mutum dubu goma sha biyar a garin shimfiɗa kuma ina tabbatar maka garin shimfiɗa gari ne mai arziki don ko zuwan barayi na farko a garin shimfiɗa mota tara suka kona sannan a takin na biyu da suka yi a takin mutanen da kan hanya mota tara suka kona kaga wannan ba karamin gari ba ne so an riga an karya mutanen nan tattalin arzikin su ya kare ni kiran da nake da gwamnatin tarayya kamun ruwa ya sauka a taimaka ma mutanen nan da abincin da za su ci da abubuwan shuka ina tabbatar maka magirbi babu a garin kuma yanzu gashi suna ta koma garin saboda ba su da makoma ka san da gudun hijira ƙara ka je ma duk abin da zai faru ya to mutanen mu da ke Nijar jibe suna nan suna koma amma bukari muna da labarin kamar garin kuna da wani haɗin kai da in barayi suka shigo ko miyagu kuna iya su ku yi wani tabuka wani abu. Eh alhamdulillah ai a tashin war kuma a asalin garin ma barayin ba su shigowa. Lokacin kuma da suka yi shigowa ta farko ba su ci riba ba. Ai ba barayi bane suka koro mu. Jami'an tsaro muke da su shekara takwas. ba su taɓa barin garin ba sai ranai ba notice chairman na local government bai sani ba gwamna bai sani ba da rana tsaka kawai suka fara kwashe kayansu saboda haka mutanen mu su kuma tun da shekara takwas an hana kowa rike makami suna biyayya ga gwamnati saboda haka ka san mu mutanen mu masu biyayya ne haka suka kwaso suka biyo sojojin nan kowa daga shi sai kayan sawa shi haka suka zo garin jibiya state gamban ce ta kokarin tallafa musu har aka irin wannan lokacin akwai bayanin da na taba ji kai kace manya-manyan komandojin barayin ba su da nisa daga wannan kawai to alhamdulillah ai duk wanda ya san garin shimfiɗa ya san cewa tsakaninta da dan karamar bai fi kilomita uku ba tsakaninta da da dangote barawo bai yi kilomita uku ba haka ibrahim danga wanda aka kashe kwanan nan shi ma bai yi kilomita uku ba akwai wani sabon barawo shi ma da ya zauna bai fi kilomita uku ba akwai wasu barayi waɗanda ake ce ma yan kyambo ba su fi kilomita biyu ba saboda haka kaga ita gari ne wanda yake kewaye da barayi amma duk ba wannan ba mutanen mu Allah ya ba su zuciya ba su jin tsoro ba su tsoron wani in ba Allah ba saboda haka babban matsalar ita ce mu roƙon da muke su ban mu je mu zauna can za mu iya zama alhamdulillah yanzu gwamnatin tarayya ta yunkuro kan harkar tsaro muna ganin ci gaba saboda maganar da ake ciki yanzu duk barayin da ake takama da su irin su dan karami ba ka da takamaiman wurin da zaka je yanzu ka ci ka samu dan karami to ya koma mobile kaga mutumin da ke kirari yana cewa a zo an isa a dauki mota ya koma mobile kaga ci gaba ya samu to alhamdulillah tun da wannan ci gaba ya samu muna sa ran bana za mu yi noma amma matsalar inda take kamar yadda na faɗi maka garin shimfiɗa ko girbi babu saboda haka ya kamata gwamnatin tarayya ta duba wa'in al'amuran. to amma ba mai girbi na ra'ayi noma kenan. eh to ai shi yasa muke kira ga gwamnatin tarayya ta kalli abin nan da idan rahama tunda dai ba wai ita shukan nan zuda ta zaya kai abin da ma za a shuka ai babu saboda ai lokacin da aka kori mutanen garin hatta geron garin na faɗi maka kwanan garin sai da aka kware injin niƙa kaɗai a garin shimfiɗa yana da sama da talatin da biyar da an kwashe shi banda ƙananan injin niƙa irin na mata kananan dabbobi na mata waɗannan da tumaki da awaki akwai sama da dubu uku yau ba su saboda haka mutanen da kuma da yake suna da tauhidi wallahi in ka gansu ga sunan lafiyar su sai dai za ka gani a jikinsu cewa mutane ne waɗanda suke cikin wani hali amma zuciyarsu tsaye take ko hawan jini ba su da shi saboda haka mutane ne da ke da zuciya kuma suna son su koma su ƙara neman ma kansu abin da za su ci saboda haka gwamnatin tarayya ta tallafa mana yawa a ƙarshe mu biyu duba mana shi tun da dan yankin arewa maso yamman nan ne inda fi yawan jama'a arewa wace hanya za a bi ga dai sabuwar gwamnati ta zo eh, wace hanya za a bi a kawo zaman lafiya wajen ya zama ba a jin kashe mutane ba a jin maganan barayi eh to alhamdulillah hanyoyi kuma ga sanan da yawa kuma alhamdulillah ina fatan shi wannan shugaban kasar da ya zo mutum ne wanda dan siyasa ne da siyasa ya fara ba ma'aikaci ba na kaki ya san yadda za a yi a nemi mutanen da ya kamata su faɗi abin da yake gaskiyar labari ina tabbatar maka idan kana son gaskiyar magana shine ka nemi mutumin da ke yankin sai an sanyo mutanenmu kansila ya shigo ciki mai unguwa ya shigo ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke ƙauyuka waɗanda mu mun san su suna nan suna haɗu tashi su ga Allah ya kawo zaman laya a arewacin Najeriya wasu ma ba a ma san da su ba amma alhamdulillah muna nan muna tattara su kuma wannan gwamnatin ma daga karshen nan ta fara gana abubuwan da muke abubuwa ne waɗanda za su kawo ci gaba kan harkar tsaro musamman ita ma wannan gwamnatin da za ta hau mun fara tuntuɓar ta muna nuna mata mahimmancin jawo waɗannan mutanen kuma ina tabbatar maka ilaika idan har aka bi waɗannan abubuwan da muke bukata ina tabbatar maka sai an samu tsaro a arewa maso yamma ai baka faɗi abubuwan ba ma mu to ai na faɗi maka na ce na ɗaya yana da kyau a jawo mutanen da ke yankin ina fatan ka fahimce ni idan aka kawo report musamman gwamna ya duba rufar din shi kamar yadda ni na san gwamnan mana yi to zai koma ya nemi su waɗanda suke yan grassroots ya ce masu menene ke faruwa mi kamun ya tabbatar da wannan abu ya bincike su to ina sa a dau irin wannan salon duk wani rufar da za a kawo ya zamana ana kawo rufar kamar kala uku ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke yankunan mu suna kawowa kansuloli waɗanda suke kusa da jama'a suna da nasu sannan security suna da nasu sai auna a ga me gasken magana sannan ina tabbatar maka mu arewa maso yamma Allah ya azurta mu da duk ko da yaushe so muke tsaro ya kare ba mu goyon bayan dan uwan mu ko zalishin tsaro ya kare ba mu goyon bayan dan uwan mu ko da uwan mu ɗaya shi ba mu goyon bayan shi in dai yana cikin wa'annan mutanen to kullum gurin mu ya za a yi shi a kashe shi dan dan Najeriya Arewa ta tabbata wato kashe mutane kawai yana kawo karshen wannan abun tunda ana ta kashewa kuma yanzu abun bai kare ai ba irin ai in kaji an ce ana kashewa bai kare ba to ba a kashen ba ai abin da ake nufi da kashe mutane yau in ka zo ka samu barayi ina tabbatar maka dai inda barawo 300 yake a kashe 100 wayannan 200 sai sun dawo sun tuba da kansu za su dawo su basatai ko su ta su ba wajen saboda haka wayannan mutanen barin faɗi maka duk wani wanda ke tunanin wai zama da su wai a zauna da su a yi sasanci ko wani abu wallahi tallahi ba abin da zai ba abin da zai hawa illa a ci gaba da wannan abu to alhamdulillah kamar yadda na faɗi maka ka tambaya ka ce yadda za a yi wannan abu ya kare cikin abubuwan da na faɗi maka na ce maka idan aka tura jami'an tsaro da 'yan banga cikin daji to ka a ce su je su fasa baddabawa na su dawo a in dai wannan za a yi abun ba zai kare ba kamar yadda muke ganin yunkurin federal government na yanzu an kai sojoji tun bayan sallah yanzu suna daji to abin su cikin dajin da mu da su mu ta aikin ina tabbatar maka idan aka yi haka sai dai tarihi wato mana in an shiga sai an ga karshen wato sai an ga abin da ya ture wa buzu ne yawwa alhamdulillah in aka shiga sai an ga abin da ya ture wa buzu ne ai irin wannan ko in foma bai tasiri sojoji na daji kowa na daji ai barayi mutum ke tsoro kasu taba shi ko to sojoji na cikin daji ka ga magana wani in foma babu shi sannan mu mutanen ƙauyuka insha Allah ina tabbatar maka za mu ba su goyon baya duk wani labari da zai linkin za mu hana shi bi izinin Allah kuma mu tun yanzu duk wanda ka san koma ne mu a garin mu bai zama in ma duk a ƙauyen da ka sani yawanci in dai aka sami komawa ana kashe shi saboda haka sojoji su kwantar da hankalinsu muna ci gaba da yi musu addu'a su ci gaba da wannan aikin mu tabbatar da wannan abin ya amma mu kare akwai matsalar da ake magana a kanta ta daukar doka a hannu din nan ba mamakin mutum ba a gama bincike ba kawai sai ga watakila an kashe shara an kona gawarsa hakan maimakon ya kawo maslaha sai ya kara ta'azzara lamura. eh to alhamdulillah shi wannan dajin idan aka shigo shi duk wanda ka tadda cikin wannan dajin ba bukatar ka mai wani bincike duk wanda ka gani a daji yanzu da dukiya wannan dajin dai da na sani ni wayannan dazuzzukan da na sani dajin ba tsare dajin jibiya da wanda ya hada da zamfara duk wani daji da ka sani ai duk bihin lasan da ba barawo bane mu mun san shi saboda haka kuma kowa ne za mashi adalci ba za mu yadda a ci mutuncin shi ba mu abin da muka sani dai mutanen nan mun yi mun yi da su su bari sun ke bari saboda haka abin da muke wata federal government ta shigo ta tsaya cikin dajin nan ta tabbatar da wannan abin ya kare Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin abokin aikin nawa Nasiru Adamu ‘yar hikaya wanda ya tattauna da Muntari CBO. Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti. A madadin su da kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan mai na kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. jama'a masu mu sashen hausa na murya amurka barkan mu da yau da kuma sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin da dan gari murya amurka ce ke kawo muku wannan shirin da haɗin gwiwar gidan rediyon jihar imo kuma na kawo ziyara a jihar imo da ke wato kudu maso gabashin najeriya jihar da a can baya ta yi kaurin suna wajen tashe-tashen hankula ko da ke dai hankula sun kwanta yanzu kuma ina tare da mai martaba sarkin hausawan jihar imo yalla bai bari ka gabatar da kanka sunana alhaji awal sa'idu baba suleiman ni ne sarkin hausawa na jihar imo state kuma jagoran musulmai na imo state eh, sarkin hausawa kamar yanzu ya za a yi za bayanin a takaice tarihin ita wannan sarauta da ta kwashe shekaru da dama a misali a jihar imo wato masarautar hausawa na jihar imo state ya kwashe shekaru kimanin shekara 158 yau saboda sun zo tun kafin zuwan turawa wato ainihin mutane na farko wanda suka fara isowa jihar imo state mutane hudu ne akwai malam yahaya wanda shine kakan mahaifina akwai kuma adamu akwai isiya akwai isa wannan mutane 'yan kasuwa ne kuma sun zo ne domin su kawo jihadi ne eh, yada addinin musulunci ne a kudancin kasa mutum daya ali daga cikinsu kuma shi mafarauci ne haka suka taso daga kafa tun daga kano har nan owerri lokacin ba ma san menene owerri ba don ba ma kafa jihar imo state ba so da yake suka iso wannan wuri farkon wurin da suka fara sauka shine wani wuri da ake kira uh, akabo akabo yana karkashin local government da ake cewa ikedu local government a nan jihar imo state suka sauka gidan babban basarakin wannan wuri su hudu ya karbe su ya ba su wurin zama kuma kakan ba mahaifina malam yahaya malami ne to shine kuma ya aura babban yar wannan basarakin ta haifar mishi 'ya'ya guda hudu daga cikin 'ya'yan nan guda hudu ɗaya daga ciki shine kakan mahaifina to haka suke zama a wannan wuri har iya shekara hudu to bayan shekara hudu mutanen garin abin da ya faru idan an zo kiran sallah sai suka ga kaman an kawo musu wani addini ko wani al'amari na daban wanda ba san da shi ba saboda su ibadan su na gargajiya suke yi musulunci bai riga ya bunkasa ya iso wannan wurare ba to idan an kira sallah sai su shiga cikin damuwa su gaya ma sarki cewa ba su wayannan mutane suna wani addini da ban sani ba to sarki kuma yana ganin babban su malami daga cikin su wato malam Yahaya ya riga ya zama sarkin shi kuma yana yaya da babban yar shi to ya ji nauyin ya ce musu su tashi a wannan garin nashi abubuwa dai yau da gobe har ya buwaya to sai aka samu wani basarake kuma a owere wanda shi ma aminin wannan sarki na Ikeduru Akabo ne to da yake yana yawan zuwa taro a fadan wannan sarki sai ya kaunaci wannan hausawa sai ce to tun da kana fuskantar matsala da mutanenka ka turo min wayannan jama'a su zo fada na su zo su zama tare da ni to hakan ya dauke su ya taho da su wannan wuri da ake kira Owerri suna nan a gidan wannan sarkin Owerri wannan abun nan da ya ta da su daga Akabo haka mutanen Owerri su ma idan an kira sallah suka taro za su yi ibada su ma suka shiga cikin damuwa cewa ba san da wannan al'amari ba kuma ba su son wannan wannan ibada da ake wanda ya saba ma irin nasu to shi wannan sarki sai ce to ba mu kore su ba saboda mu a al'adar mu ba ma koren baki sai dai bako ya zo da mugun abu to mugun abun shi da ya zo da shi ne yake koren shi sai aka shawara da yan majalisa aka ce to yanzu mu ya zame da wayannan bakin kuma ina za mu tura su sai wani ya bada shawara a akwai wani daji wanda akwai manya manyan namun daji a wannan wuri mu tura wayannan bakin su tafi wannan wuri idan sun isa wurin in sun ga namomin dajin in sun iya zama sai mu bar musu wannan wurin su zauna in kuma sun je sun kasa zama sun fita to kakannin mu ba za su mun saba ma al'adar mu ba saboda wani lokacin iyamarai su suna tsoron kakanni suna ganin kaman kakanni da suka rasu in ka saba al'amura wanda yake da alaka da al'ada suna iya tasowa ko a spirit su zo su ma wannan illa to da suka ce a kai su wannan daji sai suka je sai kakanmu da sauran suka yi addu'a sai suka fara nome dajin kaɗan kaɗan shi wannan mafarwacin nan ali idan aka nome daji in ya shiga ya kori namomin daji sai a nome inda ya kore su sai wannan wuri ya zama fili namomin dajin kuma sai su ci gaba da shiga cikin daji a haka ake ta samun space har aka fara gina masallaci na farko a kudu ga baki daya wannan tarihin nan ya faru ne 1896 suka fito daga wannan ƙauye suka iso Owerri 1901 to sai suka nome wannan dajin inda suka fara ginawa shine masallaci wurin ibadan su wannan masallaci shine masallacin da ake gani yanzu nan a nan Douglas Road wanda aka sani da Amausa akwai babban masallaci a kan titin Amausa a nan Douglas Road shine babban masallaci kuma na farko a kudu ga baki daya okay to ba ke ban numfashin ka ba kamar menene eh, misali aikin sarki a wannan masarauta wato aikin sarki a masarautar Imo State shine kula da al'umman hausawa na jihar Imo State kuma da kare musu martaba da haƙƙinsu da tabbatar da cewa Bahaushe ya zo na lafiya a wannan wuri kuma da ƙara bunƙasa harkan addinin musulunci a wannan wuri. To a bayan an yi magana jihar Imo ana danganta ta da tashe-tashen hankula bisa rikice-rikicen da suka faru a baya. Kamar yanzu ya za a yi bayani akan Imo in aka ce Imo game da tashe tashe hankulan da ka faru a baya. Lallai an samu tashi hankali a can baya sakamakon waɗanda suke neman rabuwan kasa wanda aka sani da yan ipop to amma allah subhanahu wataala yanzu ya kama na saukin shi ya kama saukin wannan tashin hankalin yanzu kowa na iya zuwa duk inda zai je ya yi kasuwancin shi ya mu'amalan shi ba tare da tsoro ba amma akwai wurare wanda ba a barin mutane su shiga saboda ana ganin sun fi yawa a wannan wuri har yanzu amma kuma gwamna ya yi kokari da jami'an tsaro sun samu an samu lumana an samu zaman lafiya a wannan wurare mun samu da sharashen mutanen mu wanda suke ƙauyuka wanda suke harkokin su wanda suke sana'ansu mun samu rashe-rashen hausawa da yawa musulmai a wannan wuri ba kaɗan ba amma amma yanzu kan gaskiya al'amarin al'amuran yanzu ya yi sauki bizinillah ne ne alakar sarki da sauran sarakuna misali na hausawa da suke kananan hukumomin jihar imo da ma ita fa da sarkin musulmi wato alakar mu da sarakuna wanda suke local government guda guda 27 na imo state muna da kyakkyawan alaka kuma muna da fahimta kuma yawancin wannan sarakunan mu muka naɗa su mu mun su a matsayin su na hakiman mu saboda haka duk wani bahaushe wanda yake local government wanda ba na cikin municipal cikin gari ba to yana tare da wayannan sarakuna na waje kuma muna da fahimta al'amuran da ya sha karfin su a can suna tawowa da shi babban fada namu na nan Owerri da mu da su da 'yan majalisa na zamu mu zauna ko zamu tattauna ko mu kawo maslaha da sulhu akan dukkan wani matsala wanda ya taso. To jama'a kada ku shagala shirin da ɗan gari ne ke zo muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Lamido Abubakar Sokoto. da karshe ba sarake shin wani kalubale yanzu kake ganin yan arewa suke fuskanta a jihar Kimo a yanzu duk da cewa ana samun fargaba maganar zaman gida na dole da ake yi a sassan jihar wasu kamar suna da kunnen kashi. Wato kalubalen da ake fuskanta musamman ta bangaren yan arewa bai wuce wannan tashin hankali na yan IPOP wanda yake wanda aka shiga ciki dan kwanakin baya ba saboda duk inda mutum yake in mutum yana da inda zai je mu'amalan shi in wannan wurin kauye ne to akwai wannan tashin akwai wannan fargaba to wannan shine babban kalubale da bahaushe yake da shi a imo state ganin cewa ga wuri da zai je sana'an shi ko inda ya saba yin sana'an shi amma sakamakon ganin cewa wayannan mutanen suna zama a irin wannan wurare to wannan akwai tsoron shiga irin wayannan wurare to hakan ya sa ba ko ina ake shiga ba yanzu har sai mun tabbatar da komai ya riga ya lafa kafin kowa zai samu damar shiga inda baya iya shiga yanzu su jami'an tsaro kamar eh, kama daga soji 'yan sanda da sauransu kuna gamsuwa da irin haɗin kai da eh, suke baku misali da bangaren tsaro a sassa daban-daban na kananan hukumomi da ma ɗaukacin jihar ta imo jami'an tsaro suna kokari ya gwargwado sojoji 'yan sanda civil defense eh, dss duk wani jami'in tsaro suna mana kokari iya gwargwado duk wani abin da ya taso suna tura mana jami'an tsaro su zo unguwa su zauna a halin da ake ciki yanzu muna da sojoji muna da yan mopol wanda ake turo mana shi duk sati hudu hudu ana canza mana su jami'an tsaro su ma muna godiya gare su suna taimaka mana sosai suna tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a tare da mu kuma da imusir gabaki daya to yanzu me zaka gaya ma yan arewa da suke zaune a nan magana da murya guda na su bi kila irin umarnin da kuke basuwa don a kai ga samun zaman lafiya ba tare da da wata matsala ba a jihar Imo. Shawara na ga al'umman arewa na jihar Imo State shine su bi umarnin shugabanni, su bi umarnin masarauta, su bi umarnin gwamnati kuma su bi dokan kasa In aka samu wannan to an samu dukkan abubuwan da ake so. Umarni ga shugabanni, umarni ga gwamnati ko bin dokan kasa duk inda kake in ka bi wannan umarnin to baka da matsala da kowa. kuma kada a samu sabanin irin wayannan samun sabanin shi ne yake jawo mutum matsala amma tun da in musu da zaman lafiya muna da gwamnati masu kaunan mu to ya kamata mu bi wannan doka yadda aka tsara ta to masana ke muna godiya kwarai da gaske Masha Allah. To jama'a da haka sashen Hausa na murya Amurka Allah ya kawo mu karshen wannan shirin na da ɗan gari. A madadin shi sarkin Hausawan jihar Imo Alhaji Awol Sule da kuma gidan rediyon jihar Imo da ya ruwa ya tsaki ganin wannan shirin ya zo muku musamman da Rike Wuke. Ne Lamido Abubakar Sokoto da na jagoranci shirin ke muku sallama mu kasance lafiya. Da dan gari. madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama.